Ya sunanki? Saratu. Saratu wa? Mai unguwa. Saratu mai unguwa. Ok, shekarar ki nawa? Goma sha ɗaya. Shekara goma sha ɗaya. Eh, shekarar ki goma sha ɗaya. Ok, kina zuwa makaranta ne? Eh. Ya suna makarantar ku? Boko ajiye ce mata a nan garin. Kina zuwa makarantar boko? Aji wa? Hudu. Aji hudu? a boko okay to um, a nan ne kika koyi lissafi ko kuma da mancan ke yi lissafi ni nake yi da kaina yake yi da kanki kaga wata wanne ko wata wanne can nake yin makaranta wata ne can da nake makarantar boko wani malamin mu yake yake wani abu ni ma ke yi da yana yi ni ma dan sai je na yi ce na dai na dai na yi he ne ke tambaya ta nake da haka da tafi ke tambaya ta anke faɗa da haka na koyi lissafin nke yin lissafi ok to yanzu ah, wane mata irin tambayoyin da ake yi na lissafi miji eh, yanzu ah, yanzu kwanan ki nawa a duniya eh, kara goma daya mm. kalina dubu hudu arba'in dubu arba'in eh, to kamar ni idan shekara ta talatin zai zama na kwana nawa kina a duniya dubu goma da dari takwas ok idan muka raba naira miliyan goma gida uku miliyan goma gida uku eh. gida uku dubu miliyan uku uku miliyan uku uku da dubu ɗari uku uku da talatin talatin da talatin da uku uku da talatin da uku uku ina da kai da talatin da uku uku da ɗari uku uku da talatin da talatin da biyar sau biyu da talatin ɗaya so yanzu idan ina da naira miliyan hamsin eh. sai na ci a raba mutum miliyan bakwai nawa kowa zai samu มันเลี้ยงหำซึ่งอาราบามาจุ่มบกไยมันเลี้ยงหำมันเลี้ยงหำซึ่งมาจุ่มบกไปมันเลี้ยงบกไปมัเลี้ยงบกเปบกไปก็มันเลี้ยงบกไปบกไปก็มันเลี้ยงบกไปบกไปเดินมือดารีดารีเดินมือดารีดารีก็น่าเดูนมือดารีดารีเดินมืดูรีดารีเดินมืออาร์ไบงอาร์ไบงเดินมืออาร์ไบงอาร์ไบงเดินมืออาร์ไบงเดบิบีเดบดิอาร์ไบ์เดบิบีเดดารีเจ้ากวนเจ้ากวนเดดารีเจ้ากเจ้ากวูอารน hamsin da hamsin da biyar da hamsin da biyar sau hudu da hamsin da biyar sau hudu da sittin sau uku. Idan kin girma me yake so ki zama? Eh? Me yake so ki zama kin girma? Girma? Mm. Na an ce ko aure ne. Ok. Bayan aure misali kiga tun da kin yi lissafi. Eh. Kiga wanda suka iya lissafi eh. za su iya zama akanta? Eh. za su iya zama engineers, za su iya zama an likita ma. Eh, ko ina ne. To me yake so ki zama idan kin girma? Ina girma ko ya ta je ni gun lissafi na. Kina so ki aiki a inda za ki amfani da lissafi ko? Hmm, idan kika girma. Eh. Ok. So tun bayan da wasu aka gano ki a gano wannan basira ta ke, mutane da yawa sun ta zuwa suna nuna sha'awar za su ɗauki nauyin karatu kina so za ki karatu eh. kina so ki karatu eh. hmm? Eh. To kuma mutane da sun ta nuna sha'awa mun ga akwai hadimin shugaban kasa a wanda daga wannan karamar hukuma ne yana daga cikin farko wanda suka fara zuwa su su tallafa miki ta wajen karatu kin san da haka kin yi murna da kasancewar su eh. sannan kuma ga alhaji sufi shi ma daga jami'a najeriya su masu to zaki mai da hankali ki karatu kenan eh. ake mai da hankali karatu sosai so um yanzu kice da da an faɗa mana ba ki taɓa zuwa makaranta ba amma kice kina kullum ke zuwa makaranta Wannan ban zan je ba me me ke hana ki zuwa makaranta ya aiki ka wannan da ne wani irin tura suke faɗa mun haka suke ce mun turo suna ce miki me turo durum shi sa wannan sunan ne baki so eh. shi yasa baki zuwa makaranta kenan eh. amma idan an jaraba na nawa ke zuwa makaranta kina kokari a makaranta sosai eh. sosai sai jaridar daily trust wanda suka zo su yi da ke an kafa ah, shekara ashirin da ɗaya da kafuwarsu kwana ashirin da ɗaya da kafa gidan jaridar media trust masu daily trust da amina da sauransu yau kwana nawa kenan da dubu bakwai da ɗari biyar da arba'in dubu bakwai in gaya ma sittin dubu bakwai da ɗari biyar da sittin shine kwanakin shekara ashirin da ɗaya. So, muna godiya da wannan